sati da ya wuce mun yi bayani akan baitoci guda hudu yau muna cewa wa nas'alullaha lana al-i'ana fi ma tawakkaina min al-ibana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala gudunmuwa da taimakon gare mu ga abin da muka nufa na bayanin wannan ilimi a tawarki. bilha'il mu'jama wannan kalman ana faɗinta da ha'u mai dugo ɗaya a sama ma'anarsa alƙas idan wa nas'alullaha lana al'i'ana fi ma tawakhaina fi ma qasadna ga abinda muka yi miki min al'ibana أو يقال فلان يتوخى الحق أي يقصد أي من كان يريد الحق ويقصد الحق نقول أنه يتوخى الحق وتوينا نفي يثبت الدغسيا هو يبدغسيا هو يعيك الدغسيا والإبانة الإظهار إبانة كما بان يبينه ibanatan ma'anarsa al'izhar wato bayyanar da abubuwa kenan abinda ya shafi ilimin gado muna nufin mu yi bayaninsa dalla-dalla a cikin manufar mu da wallafa wannan ƙasida wal mazhab baiti na biyu da ya ce an mazhabil imami zaidil fahabi إذ كان من أهم الذهب مذهب في الأقل الطريق إذا منا magana ga كلمة مذهب mazhab ma'anarta asari hanya kenan tariq hanyar da magabaci ya fahimta game da wata matsala ta addini ko tattaruwan matsaloli na addini shi yasa aka ce mazhab na na malik ko abu hanifa ko shafi'i ko ahmad allah ya ji kansu wato hanyar da suka fahimta game da abin da ya shafi fahimtar addini ثم a في shari'a الشرعية وغيرها sannan daga baya Akai yi a nan kalma ana amfani da ita wajen bayanin hukunce-hukunce ta shari'a da sauran abubuwa masu kama da haka kamar yadda muka ce sai a ce mazhabu imamu malikin ana nufin fahimtar imamu malik kuma abinda ya tafi a kai game da abinda ya shafi tattaruwan hukunce-hukunce na shari'a wal imam dan ya ce ala mazhabil imami me ma'anan alimam imam huwa allazi yuqtada bihi fi Shi shine wanda ake koyi da shi wajen bayanan zantuttukan da ya yi a addini sai a ce masa al'imamu. ai allazi yuqtada bihi fi aqwalihi wanda ana koyi da shi a zantuttukansa da bayanansa izan ala mazhabil imami zaidil fahadi wannan littafi za mu rubuta kan fahimtar matafar abin koyin nan a ilimin gado shine zaidu wanda yake Allah ya masa baiwa da ilimin gado shine alfahabi wa zaid huwa zaid bin thabit radiyallahu anhu ibn al-dhahhak ibn sa'id ibn kharija as-sahabi al-ansari zaid bin thabit Allah ta'ala shi kara masa yadda kakansa dhahhak shi kuma dan sa'id sa'idu dan harija sahabi ne kamar yadda muka sani kuma yana cikin mutanen madina allah ta'ala ya kara masa yadda min banin najjar ya fito daga cikin kabila ce ta banin najjar min akabir ulama sahaba radiyallahu anhu yana cikin manya-manyan malamai a sahabbai Allah ta'ala ya ji ya yadda da su baki daya domin ko a sahabbai akwai malamansu malaman ma mataki-mataki shi yasa za ka ga a tsakanin sahar akwai ruwayoyi da ke aukuwa a tsakaninsu walfarabi al'alimu bilfara'ibi shi ne ma'anan alfahabi kamar a ce alfahim masanin fikin to alfa'abi masanin ilimin rabon gado shi yasa ya ce ala imami zaidil fa'abi za mu rubuta wannan littafi akan fahimta da mafita ko matafa da kuma abin da imamu zaid masanin gado ya yi fatawa a kai ya karantar a kai ya aza al'ummar musulmi a kai walgarubus ma'anarsa alƙarsu izka na za ka min a hamil garabi kenan wannan kalma da muka faɗi ko jimla da muka faɗi shine babban manufanmu da yin wannan manzoma sannan in ka tattara baki daya ma'anarsa wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala al-i'ana fima kasadnahu min al-izhar wal kashf an mazhab al-imam zaid radiyallahu anhu wa ardahu wato manufar mu anan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana ya agaza mana fi ma kasadna ga abin da muka nufa minal izhari na bayani wal kashfi da yaya duk wani duhu an mazhabil imam zaid radiyallahu ta'ala anhu wa ahbahu game da matafa ko fahimtar imam abin koyi zaidu Allah ya kara masa yadda ya kara masa yarda bisa yadda game da abin da ya shafi gado da anna hada min ahammil qasdi domin wannan shine mafi fici mafi mahimmancin manufar baki daya fa innahu la yuhayyibu man sa'ala domin Allah subhanahu wata'ala bai tabar da wanda ya motse shi game da biyan ko neman biyan bukatarsa kamar yadda subhanahu wata'ala yake cewa was'alullaha min fadli ku roƙi Allah daga falalarsa wato ku yi addu'a domin idan ka dubi addu'a za ka ga zahirinsa umarni ne Allah ba ni kaza Allah ka yi mun kaza Allah ka yaye mun kaza fi'ili ne na umarni to amma akan ce du'a idan daga bawa ne zuwa gawa ne Allahu jalla jalalu idan daga Allah ne subhanahu wa ta'ala zuwa gabawa wajibi ne du'a ne aqimus salata wa atuz zakat umunni ne rabbi la tazarni famkan umunni ne to amma min al-asfali ila al-a'la du'a ومن الأعلى إلى الأسفل وجوب يقتضي الوجوب idan ko tsara da tsara ne akan ce masa iltimar ba ni kaza abokinka taltamin ƙala ba abin ulama ɗaya daga cikin malamai yana cewa lamya amu Allah بالمسألة illa ليؤذي Allah bai ce a roƙe shi ba sai don ya bada saboda haka tunda Allah ya ce a roƙe shi to ya kuma shirya ya bada ne wanda bai roƙon Allah Allah yana fushi da shi sannan ilmin bi annal ilma khairu ma فيه وأولى ما له العبد دعي علما كلمة علما منصوب على أنه مفعول لأجل كلمة علما an yi mashi nasba ba a ce ilmin ba ba a ce sai aka ce ilman ce to wannan kalma ba a yi masa wasali sama ba don sai kasancewarsa mantubun ne cewa shi maf'ulin la'ajalihi ne kun san muna da maf'ulat Maf'ulin bihi maf'ulin bihi maf'ulin la'ajalihi to wannan ɗaya daga cikin su ne maf'ulun la'ajalihi ne maf'ulun la'ajalihi shine fi'ilin da yake afwan masdarin da yake nuna dalilin yin fi'ili wanda kuma aikin ya faɗo daga wanda yake fa'ilin an fahimta kamar in ce hayyaitu abi ikraman man allazi hayyahu ana ikraman dinnan maf'ulin la ne domin ban gaishe shi ba sai dan me in karrama shi in girmama shi sai ya baka mene nasba nasba ya zan dalilin gaisuwar dan girmamawa ne shine maf'ulun li'ajali kamar yadda suke ba da misali kuntu lahu ijlalan na miƙe gare shi dan girmamawa sai dai kuma a shari'a ba a miƙewa don girmama wani Allah ya kiyaye mu man ahabba an yatamassala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar kama yadda ya tabbata a cikin hadisi ma'ana dai ilman maf'ulun ne li ajalihi shi yasa aka kawo shi mansuban domin yana daga cikin maf'ulat waɗanda ake masu nasba wa huwa illatun menene dalilin da ya sa aka kawo shi a matsayin maƙoli li ajalihi to ya zama dalili da qawlihi ga zancen da yayi iz kana zaka min ahammil garabi wato sani na da cewa yin hakan shine mafi mahimmancin manufa in ka koma bayan can عن مذهب الإمام زيد الفرد إذ كان ذاك من أهم الجرد علما لأن العلم خير ما تعي فيه وأولى ما له العبد به أي إلة لقوله أو إلة لقوله توخينا توخينا ليتي فيما توخينا من الإبانة ko dai illa ce ga waccan jimla ko kuma illa ce ga wannan jimla ila a zuwa karshen wannan bayani da muka yi fi ma ta haina minal ibanati cewa wa nas'alullaha lana al-i'ana fi ma ta wahaina minal ibana idan ilman shine illa na abin da muka fuskanta ko kuma kasancewansa mafi girman makasudin abinda ya sa muka yi manzuman nan dalili saboda sanin cewa al'ilmu khairu mafi wal'ilmu khilafin jahali abinda ake ce mai ilimi shi kuma saɓanin jahilci ne aka ce wa bi annal ilma muta'alliqun bi qawlihi ilman shi kuma wannan ilimin bi annal ilma yana tsofane ko rataye ko ɗamfare da kalman ilman dinnan shi ne wa bi annal ilma muta'alliqun bi qawlihi ilman kenan ilman bisa sanin cewa ilma shi ilimi khairu shine mafificin abin da aka yi sa'ayi a aka dage akai kai aiki akai kai domin cimma manufa wa al kalman al fi ilm domin ka cira al ya zama nakira in ka sa alif da lam kayi yi ta'arifi ma'arifa kenan to kalmar alba ta zo ba sai don umumi shi yasa ya ce fihi lil umumi wato don a haɗa kowane irin ilimi kana cirewa ya zan na kira dama daga cikin alamomin na kira ta an alif da lam kamar yadda ibini malin yake cewa na kira tun ƙabilu al-mu'affira aw waqi'u mawqi'u ma qad zikra Na kira kenan jahili jahalun alijahalu ilmun al'ilmu to duk wanda za ta anshi alif da lam kuma ya mata tasiri ba kowane alif da lam ne ya shiga ba yake da ma'anan mene na kira akwai kalmar da alif da lam za ta shiga ciki bai mata tasiri bai canza ma'anarta kaman abbas akan ce al-abbas nan alu da lam ba ta mata tasiri domin alami ne abbas don haka ba na kira ba ce asma'un nasi alam don haka don ka ce al-abbas bai masa tasiri ba a in ya masa tasiri ya canza shi daga wanda ba a sani ba ya zan wanda aka sani to wannan al ita ce wanda take ma'arufa sai ce to al'anan tana ba da umumi fa'ida ta umumi wato kowane ilimi ma na iya shiga kenan hatta ya shimala kulla ilmin domin ya haɗa kowane irin nau'in ilmi ba ilimin gado ba kenan kenan ilman bi annal ilmi bi annal ilma khairu ma ku'i domin masaniyar cewa shi ilimi kowane iri ne to babu abin da za ka nema sa ilimin gado ne ilimin fikihu ne ilimin hisabi ne ilimin kaza ne ilimin kaza ne inda ya ansa sunansa ilimi mai amfani to ba abin da za ka nema mafi alkhairi kamar sa wa kauluhu su'i wa du'i mabniyan liman la fa'il an gina su akan fi'ilin da ba a ambaci ma'aikacin ba su'i du'i an gane ko shine wani lokaci malamai sukan ce masa mabniyun li ghayr wani lokaci su ce masa mabuniyun lil majhul buniyal baitu aina albani غير معلوم ضرب الولد أين الضارب غير مذكور wannan su'i da du'i duka anan ba a ambaci fa'ilin ba shi yasa ya ce mabniya ne limalam yusamma فائله وفضل العلم وخيريته أشهر من أن يذكر falalin ilimi da alkhairin da ke tattara a cikin ilimi ya fi tsarkin ambato biyan da ka so ka ambaci falalan ilimi algabata malam sai dai ka faɗi abin da kake iyawa a nassi na alkur'ani ayoyin da yawa hal yastawi allazina ya'lamun la ya'lamun shin waɗanda ba su da ilimi suna daidai da waɗanda ke da ilimi Allah yana kore daidaituwa ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat in aka tattara masu al'umma gaba ɗaya Allah na ɗaga waɗanda suka yi imani akan waɗanda ba su yi imani ba waɗanda suka yi imanin ma Allah yana tsaga masu ilimi a cikin su fiye da kowa kuma ko rayuwar duniya ka dube ta ana ce wannan jahili ne to an gama da shi komin ƙarfin shi komin wayarsa komin dabararsa komin hikimarsa sai dai a bashi da aiki na wahala ko a bashi diga ya haƙa rami ya fitar da kwalbati ko a ba shi kayan fada a aje shi a get a ce in barawo ko mugu ya zo ku yi gumurzu amma kada ka kuskura ka bari ya kai ga yalla bai shi kuma yana can yana bacci me ya jama wannan jahilci jahilci inda din karfi ne kila in ya tattara yalla bai ya matse sai dai in an kawo ɗauki ko ya saki gawa ilimi kenan ko kansila ba za ka yi ba in kana da jahilci a yau ma ko ma sun jaba a daukan kai takarda kawai ba za a dauke ka ba balantana ka yi shugaban kasa mai gadin da Allah ya sauke to falalan ilimi mashhuri ne qala shafi'i wa ghayru imamuna shafi'i da wasu malamai suna cewa talabul ilmi afdalu min salatin nafila ka nemi ilimi ya fi ka tsaya kana sallan nafila to dama idan ba ka yi nemi ilimi ba ko ka yi sallar da jahilci a ba ta wajen zuwa walaisa ba'adal faridati afdalu min talabil ilmi suka sake cewa baya ga abin da Allah ya wajabta maka to babu abin da ya kai neman ilimi daraja na haka mu tashi mu nemi ilimi mu kiyayi kuma mu nisanci jahilci wal ahadith hadisai fi fadlil ilmi kafira game da falalan ilimi suna da yawa mashhura kuma mashahurai ne kowa ya sani fa fi sahihaini min riwayat ibn mas'ud radiyallahu anhu ya zo cikin fahihul bukhari da muslim ruwaya ta abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala shi yadda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fitnatayn rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fil khair ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها nas. wato babu gwagwarmayan dama na fika shine ma'anan da anan a yi gwagwarmaya a yi musabaka a yi fatan na fika sai a abubuwa biyu kalman hasada nan ba tana nufin tamanni zawali ni'matil gairi bane a'a kaga mutum yana fesa dukiyarsa a hanyar anla. yana taimakon bayin Allah ko ka ga mutum yana ciyar da iliminsa yana aiki da iliminsa yana karantar da al'umma ce ina ma dai ni ne wani ina ma dai na fi wani to wannan abu ne mai kyau sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin wannan sai ga abu biyu rajulun atahu Allahu mala ka ga mutumin da Allah ya bashi dukiya ta halal ma dindin fasallatahu kuma ya tafiyar da dukiyar ala halakatihi wajen kashe dukiyar fil a hanyar alkhair a hanyar Allah a hanyar taimakon bawoyin Allah wa rajulun mutum na biyu a Allahu hikma wanda Allah ya ba shi ilimi fa huwa biha yana aiki da ilimin nan wa yu'allimu hannar yana sanar da al'umma abinda Allah ya sanar da shi kai fatan ina ma dai ni ne ina ma na fi to wannan yana da kyau amma don a abin duniya kawai kaga wani ya zo da su kekiyar mota ya zuba 'yan mata fasikai an jari glass da ac ana ta dudundudun ka ce wayo allah ina ma dai ni ne to kun lalace kenan hanka ya ɓaci an zama kana ta tamanna an ta kuna ƙaruna hazihil umma kenan domin karuna Allah ya ba shi kuɗi kuma ya sa shi lalatacce ne a sharari ne in yawo shiga yawo hawa ya zo yana takama talakawa sukan dube shi suna cewa wai ka anna lana ma in na hula zo hazin abin wai wai wai wai ina ma dai abin abinda ƙaruna ke da shi mu ma mun samu ka ai su ƙaruna sun haye kuma fil tawa. hadisi ya tabbata mai fatan haka ga lalatacce da shi da lalataccen sun tarayya wajen zunubi Allah ka kare ga wahala ga zunubi فقال صلى الله عليه وسلم من يريد bihi به yi يفقهه في الدين kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi Allah ya kan ba shi fahimtar addini Allah ka ba mu ilimi da fahimtar addini da aiki da shi idan mun yi Allah ka an san mana wa qawluhu wa anna hadha al-ilma zancen da yayi mawallafi kenan wa anna hadha al-ilma ay wa ilman bi anna hadha al-ilma ma'anarsa kenan tunda ya ce ilman bi anna bi anna al-ilma ilman bi anna al-ilma to ma'anarsa wa ilman bi na hadha ilma wa huwa ilmul fara'id domin hara ishara ce halin tambi wa zalil isharaki kalmomi biyu ne haza shi yasa zaka ji kuma an ce hazihi ha kamar an ce faɗaka. za yudu wannan to bi anna hadha ilma lallai wannan ilimi wannan ilimi da muke magana akai ko zamu magana akai wani ilimi ne sai ce wa huwa ilmul fara'id shine ilimin sanin yadda ake raba gado mahasusun bi annahu awwal ma yuqadu an keɓance shi da kasancewarsa shine farkon ilimin da za a rasa a doron ƙasa fil ardi in ka dubi baitin wa anna hadha mahsusun bima qad sha'a fihi inda kulli al-ulama bi annahu awwal ilmin yufqadu fil ardi hatta la yakadu yujadu ashara bi hadhal kalam mawallafi yana maka manuniya da wannan zance nashi ila ma rawahu hakim ga abinda imamu hakim wa gairuhu da waninsa suka ruwaito min hadith ibn mas'ud hadisin dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu wa sallama cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamul fara'ida wa allimu hannasa fa inni mur'un maqbudun wa inna hadha al-ilm sayuqbadu wa tazharu al-fitan hatta yahtalifa ar-rajulani fil farida fala yajidani man yafsilu bainahuma wato ta'allamul fara'id ku nemi sanin ilimin gado idan kuka sani wa alimu hannasa ku yi ƙoƙarin sanar da mutane yadda ake rabangado fa innin ra'un makbudun domin ni mutum ne wanda Allah zai anshi rayuwarsa wa inna hazal ilm kuma wannan ilimi sayuqbadu shi ma za a naɗe shi a ɗauke shi a kau da shi daga doron ƙasa wata zaharul fitanu fitinu daban-daban su ta aukuwa ana kashe al'umma Ka ga nau'in kisar da baka taɓa tsammani ba hatta ya talifa majulani har ya zan mutane biyu sun sami saɓani filfarida game da rabon gado wannan yana cewa ga yadda za a yi wannan yana cewa ba haka ba ne fala ya ji dani man ya fitilu bai na huma su zaga duniya ka karankata kaf a haka wanda zai raba masu gaddama ya raba masu wannan gado da harakul hakimu wa gairahu hakim da waninsa sun inganta wannan hadisi wa hassanahul mutaakhirun malaman da suka biyo bayan su suka ce hadisin dai kyakkyawa ne ba sahihi ba warawa ibn maja bi sanadin hasani ibn maja kuma ya rawaito da istinadi mai kyau an abi hurairata radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ta'ala shi kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamul fara'ida ku nemi sanin ilimin rabangado fa innaha min dinikum domin yana cikin wani bangaren addinin wa ha nisful ilmi sannan ilimin rabangado rabin ilimi ne gaba daya wa innahu shi wannan ilimi awwalul ilmin yunzaru an ummati shine ilimi na farko da za a raba al'umma ta da shi waɗannan hadisai guda biyu kamar yadda muka ji an ce kyawawa ne amma imamul albani ya yi ta harijin su a masu rauni wallahu ta'ala ala wa ala wa innahu awwal ilmin yanzahu min ummati wa qawluhu la yakadu yujadu Ai. yaqrubu kun kan kada tana cikin af'alil muqaraba wato akwai wasu fi'ilai da akan ce masu af'alil muqaraba wato tun in an amfani da su ana nuna gab da gab wato abu ya kusantu ko ya kusa to kada na ciki kenan ya rubu min adamil wujidan wato ana gab da a rasa samar da shi ne domin cewa yake wa anna hadha al-ilma mahsusun bima qad sha'a fihi inda kulli al-ulama bi annahu awwal ilmin yuqadu fil ardi hatta la yakadu yujad kusan ma da ka same shi ba za ka yi ba balantana ka same shi shi ya sa yasa ya yaqrabu min adamil wujdan la'anna kada min af'alil muqaraba ga inan ma kada tana cikin af'al na al-muqaraba wa zahiru al-ahadith shahidatun bi annahu yubqadu haqiqatan idan ka dubi zahirin waɗancan ruwayoyi guda biyu hadisin ibni mas'ud da hadisin abu huraira Allah ya ƙara masu yadda in sun inganta hadisai ne wanda suke shaidan cewa za a rasa ilimin gado karankata kaf gaba ɗayan shi a neme shi a rasa ba wanda zai iya raba gado bayan mutuwa Allah ya saba a lokacinmu bane wa anna zaidan fuskala mahala bima habahu khatimur risala a tsaya nan to Allah kai mana agaji ka sa mun dace ka datar da mu to ya mu je sai a rufe gaba daya أول